kalmar nan da ake yawan faɗa a kullum cewa shine abin da yake dakila Najeriya yana lallata ta wato cin hanci da rashawa ba wai cin hanci da rashawa kullum in an yi magana cin hanci da rashawa mutane su dinga ɗauka magana ce ta cin kuɗin gwamnati ko kuma cin ah, wata dukiya ta gwamnati ba hatta tsarin yadda ake sanya mutane a ayyuka naɗa mukamai da kuma cike gurbi na mukamai Da ɗaukan ma'aikata ƙanana da matsakaita da ma manyan cin hanci ya riga ya shiga ciki rashawa ta shiga ciki abin da yake faruwa akwai wata kalma da turawa suke ce mata elitism elitism shine misali a cikin mutane akwai waɗanda irin suke yan boko waɗanda za a ce masu ilimi waɗanda sun tintini sun samu dama sun ɗaukaka sun girma su ne da sun rike madafai saboda da aka da suna ke da mudafan nan na gwamnati to in ma za su bar wajen ko idan an zo an samu dama za a ɗau ma'aikata to ba za su bar ɗan talaka ije wannan wajen ba saboda sun san roman da ake samu a wajen ko kuma sun yi wasu abubuwa da suke so a rufa musu asiri a wajen sai su ɗauko 'ya'yansu 'yan uwansu 'yan uwan matarsu su kaɗai za su dinga shigarwa dan a Najeriya akwai wasu ma'aikatu da lallai lalle muna ji a kafafen yada labarai da wanda muke yi matasa na faɗa ba za a ɗauke ka ba sai ka ba da cin hanci zungurutun kuɗi wata ma'aikata sai ka ba da kusan miliyan ɗaya sannan za ka samu aiki a Najeriya matasa sun sani akwai ma'aikatu wanda in dai kana son ka shiga sai ka ajiye miliyan ɗaya sannan za ka samu wai a ɗauke ka ma'aikaci saboda roman da yake wajen akwai kuma ma'aikatu wanda ba wai zancen kuɗi ba ne idan aka ce an samu dama gwamnati ta ba da dama a cikin gurbi Mai biyu wasu daga cikin ma'aikatan sun yi ritaya ko an cire su ana son a sake ɗiban wasu ma'aikatan idan aka tashi sai kawai su tura 'ya'yansu da 'yan uwansu su gama ɗaukan mutane waɗanda suke ganin na kusa da su ne sai da gaba don gwamnati kar ta hanga a ce eh abin da suke ba daidai ba ne sai a je a tallata a gidan jarida sai a ce ana neman za a ɗauki ma'aikata guri kaza guri kaza ku kawo takardu kada sun gama ɗaukan waɗanda za su ɗauka wannan kawai formality ne da in an zo bincike a ce eh ai ba an ma yi advertising ai an sanar a jarida mutanen gari sun sani wallahi ta kai ta kawo wani lokacin jaridan ma ba za a sanar a jarida wanda take mutane sun fi karanta ta ba sai a samu irin sababbin jaridar da kwanan-kwanan nan suka fito jama'a ba su san da su ba a nan za a je a yi ai lalle in gwamnati ta zo ana bincike ai za a ce bai ayi ba wai ba a yi ba amma jaridar kai wani sunan jaridar man asali ya mai wallahi bai san ta ba ba za a faɗa a gidan rediyo ba inda mutane tun da an san mu mutanen mu rediyo suka fice to ba za a faɗa ba ko da haka akwai lallai ma'aikatu waɗanda gaskiya a shugabannin da suke ciki daga su sai 'ya'yansu sai 'ya'yan kannen ko ɗan uwan matarsu amma shi ɗan talaka babu abin da zai sa ɗan talaka ya samu damar wannan gurin a wajen karatu ɗan talaka ya sha wahala ɗan talaka shine zai karatu a Najeriya a yau yajin aiki yau babu kudin registration a yau yanzu jami'a idan kana so ka yi registration dan jami'a a nan najeriya sai ka biya kusan dubu talatin zuwa dubu arba'in ga waɗanda suke digiri a jami'o'in tarayya idan kuma na jami'o'in jirgi ne akwai jami'a ta jiha da take karɓar sama da dubu tamanin a nan arewa dubu tamanin registration kuma a nan in ka gama digirin kana son kai digiri na biyu ko kana son kai digiri na uku a nan jami'a ɗan talaka sai ka sa dubu ɗari da talatin za ka yi registration in digiri na uku ne sai ka sa sama da dubu ɗari biyu wannan registration ne banda idan ka zo yin bincike za ka yi research ka dinga kashe kuɗi in kana kashe kuɗi tun kana lissafawa sai ka sai ka haƙura wani wallahi kan haka karatun nashi ba zai iya ba amma da wannan wahalar siyan littafi nan siyan kayan aiki nan saboda gwamnati bata tallafa maka ba in ka zo za ka yi nazari ko za ka yi research ba ba inda za ka yi wasu abubuwan da kuɗin ka za ka sa ka siyo ka yi research din ba a tallafa maka ba an bar abin sakakadi ya lallace at the same time ka zo neman aiki ba za ma ka samu inda ake ɗaukan aikin ba ka tinka duba jaridu ka ga ina ake mai inda aka ce za a samu aiki ba za ka samu ba in ka samu wallahi za ki samu yanzu akwai wanda yake ya gama digiri ya aika da takaddunsa ya fi sau ɗari biyar wuri, wuri wuri guri duk inda ya ga ana talla zai aika takaddunsa ya fi sau ɗari biyar amma ba taɓa kiran shi intabi ba ba wai bai cancanta ba ne saboda kawai waɗannan advertisement ɗin da ake yi ko da an yi a jarida ana yi ne formality kawai dan dai a ce an yi mm. amma daga lokacin da aka ce an samu wani vacancy za a yi wallahi lokacin ya ga mutane sun ɗauko mutanensu ko ɗan aikin shatansu waɗanda suke ganin nasu ne ko ƴaƴan su cikinsu su naɗa nata su ga mutane waɗanda suka cancanta har yau kullum muna yi yiwu canji canji canji amma har yau a cikin gwamnatin canji ma tunda shugaban ƙasa ba shi kaɗai yake iya yi komai ba shugaban ƙasa yana gefe shugaban ƙasa bawan Allah yana iya tunaninsa ya za a gyara Najeriya amma shi kaɗai fa ba zai iya ba hannu ɗaya baya ɗaukan jinka najeriya jinka ce sai an taru sai an mika hannu da yawa za a iya ɗaga jinkar a ɗora ta har a samu canjin da muke fatan zai kawo mana gyaran ƙasa ai yanzu ɗan talaka sai wanda Allah ya yi mana iya yin karatun ike yin karatun saboda ɗan talaka yanzu a Najeriya nan akwai yara na gani a jarida nake karantawa akwai matasan da aka ɗauka aka tura su wai su je su koyo harkar tukin jirgin sama sun je sun koyo talakawa wajen su dari. ‘ya'yan talakawa an tura su sun je sun koyo tukin jirgin sama su dari a wata ƙasa sun je jordan sun dawo amma an kasa samun wani guri wanda za a samu musu aiki in ba su samu tukin jirgin ba a samun musu wani aiki mai kyau wanda yake yi makamanci da tukin jirgin wallahi gwanda a samu musu tukin bus gwamnati ta sai musu irin bus bus bus din nan dogaye su dinga tukawa a ba su albashi mai kyau amma a jaridar kamar yadda na ga jaridar ta rawaito cewa wai yanzu a da yawa daga cikin su wai an tura su an ɗauke su aiki wai a makarantar sakandare su dinga koyarwa me za su koyar certificate course suka je suka ka an ɗauke su aikin sakandare don qualification za su shiga aikin koyarwa sakandare in sun je sakandare me za su koyar wani subject za su koyar menene qualification da ake bukata a ce mutum yana da shi ya shiga cikin sakandare ya koyar ko ka kawai dan ka je kai certificate ko shi nan za a zo a baka in zai ga secondary za su koyar da cikin jirgi ne haka jaridar da ta rawaito muka karanta abin yake ba mu abin al'ajabi to abin da yake faruwa dan talaka ya sha wahala wajen karatu ya je ya kashe kuɗi wani saboda can karatun musamman yanzu mu na Najeriya sun lallace saboda yawan yajin aiki da kashe-kashen kuɗi da ɓata lokaci 'ya'yan masu kuɗi ana tura su kasashen waje har ta kai ta kawo wasu gwamnatocin mu saboda ƙoƙari irin nasu sun ɗari 'ya'yan talakawa an tura su kasashen waje sun je sun yi karatun sun dawo amma wani ya je ya yi karatun ya dawo aikin da zai samu ko titin ɗin firamare bai samu ba ya je karatun ya digirin farko digiri na biyu ya dawo babu karatun me zai yi sai idan yana da tunani yana da ƙwaƙwalwa Allah taimake shi ya dan tsaya koyi gyaran janareto ko kuma ya samu wata sana'a ta sai da katin waya kamar yadda na gani a jaridar ana gani cewa yarinya ta je ta koyi tukin jirgi a wata jiha a Najeriya nan ta zama pilot ta iya tukin jirgin amma ta kasa samun aikin yi har ta dawo tana sai da katin waya a filin jirgin sama to na abu da me kama ka sha wahala wajen karatun babu sana'i gwamnati ba ta samun maka sana'ar da za ta yi ba shi aikin gwamnati ba wai dole an ce mutum in yi karatu sai ya je aikin gwamnati ba a'a ka yi kokari ka yi wani karatu wanda in ka zo za ka samar wa kanka wata sana'a wanda za ka dinga yi domin ci gaban ƙasarka to amma gwamnati ita ce ya kamata a ce ta tsara wa mutane yadda idan mutum ya je karatun ba zai je yi da karatu ba akwai abin da ake cewa guidance and counseling a nuna maka eh ga course wannan ya dace da in ka karanta shi lallai bayan ka gama jami'a ko baka samu aiki ba za ka iya dogara da kanka